an ce sunna ana nufin hadisan manzan Allah sallama ko kuma ana nufin mene ana nufin abubuwan da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama na ayyukansa da maganganunsa da abubuwan da ya tabbatar ya na ya tabbatar da shi to wannan duka ana ce masa mene sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fatan fahimta to shi kuwa Alƙur'ani. magana Allah ce maɗaukakin sarki rahama Allah ce hasken Allah ne sannan shirya Allah ce kamar da Allah ke cewa ah, inna hadal qur'an yahdi a aqwam wa yubashshir almu'minina shi alqur'ani Allah madaukin sarki yana ɗora mutane ga duk wani abu da yake mafi nagarta ko qur'ani yana lidin mutane zuwa ga wannan lamarin ne duk wani abu mafi kima in aka ce ka na da kyau ka na da kyau ko an rasa wanne ne fi kyau to idan qur'ani zai zaba zai maka zai maka gana abin da yafi wannan ne ma'ana duk abin da yake to abin da yafi ne qur'ani ke kunshe da shi ina fata an fahimci wannan abin sannan duk dan adam yana bukata haske a rayuwarsa Allah ya subhanahu wa ta'ala mene wa anzalna ilayhi nuran mubina mun sauka maka da haske wanda ke mai bayani qur'ani haske ne kuma qur'ani menene kamar da Allah ce shirya da hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan shi qur'ani shirya ce ga mutane ina fata fahimta ba bata da haka qur'ani daga ba ɗayansa alkhairi ne ba wani gefe da yake shi wanda gashi ba kaman harkokin mu mutane ne ko rubuce rubuce mutane in kai za ka samu kai za ka samu shari'a shin abun ka duk abin da kai ina fata fatan fahimta to amma qur'ani fa ciki lafiya baka lafiya ina fatan fahimta haka sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka take sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi annabi yake cewa ku rubuta wannan abin da ke fitowa daga bakina domin ba abin da ke fitowa daga baki alkhairi ne a cikinsa da haka qur'ani da sunna wato su ne alkhairin da suke babu mis ɗin shara a cikinsu ina fatan kun fahimta babu wani mene gambiza na wani sharri a cikin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu sannan duk wanda ya bi su kuma Allah madaukakin sarki ya lamunce mashi shari'a ba fa lamuncewa irin na su sharubutu na Ghana ba ina fatan fahimta ga san wani wani ne washi sharubutu a Ghana ko eh, yana lamunce mutanen sauye ce to nan ko to ku je ku sha giya ku iskanci din na lamunce muku akwai wanda ya ce ma duk aje abin da aka dama an aje a ce wa Allah shi yi kaga wannan sirri na Allah babu shakka akwai rini tsakanin waliyan nan da Allah Sirri na Allah madaukakin sarki wani ma ya ce wai in aka zo ran lahira abin da yake faruwa Allah zai koma gebe bar shehu in yasu da lahiran ne duk ga sanan suna nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan duk yana ga cin masa'ib da kunne yake jinsa amma yana ji yana kuka ana cikin damuwa Allah ya ce duk bukatun da suke fasawa ba yana qur'ani kusa kusa maliki yawmid dini wa bai kai wannan karatun ba maliki yawmid dini me ma'anar maliki yawmid dini mamallakin ranar sakamako to akwai wani da ke mallaka babu to amma an zo an ce mutane a shehu in ya si ranar alkiyama Allah ma koma gefe zai ba wa in ya ba wa ne ya bar wa in ya si shi zai kai aljanna ya kai wuta mu kuma Allah na mana san ba haka abin yake ba ganin maliki yau midin Allah shi kyauta Allah karawa mu da bata eh, in ban da sakar shi bayan da mu ce ya dauki wannan abin eh, mutumin da yake kashi yake fitsari yake jin yunwa kuma ya mutu ba san mutuwa yake ba kuma ce shi ke malaka ranar kiyama wannan direni ne ga Allah madaukakin sarki yan dariƙa suke kawowa a cikin wannan lamari din Allah ka tsare mu da haka ya ko yan wa musulmi mu sani cewa a a subhanallahi shi alqur'ani da kamar da faɗa da sunan manzon Allah babu gambiza a cikin su ko babu gamin gambiza a cikin su Ah, babu shakka dukkansu abin da ke cikinsu shirya ne kuma idan ka bi su allah maɗaukakin sarki ya lamunce maka mene ya lamunce maka shirya a nan duniya ya lamunce maka kuma shirya lahira kuma allah ya lamunce maka cewa babu tsoro a duniya a kanka babu tsoro a lahira a kanka Allah ya ce fa in ma ya'tanakum wa in ma ya'tanakum minni hudan faman tabi'a hudaya a bakara fala khawfun alaihim a a suratul ɗaha kuma fa fala ya dillu wala ya shika ina fatan fahimta Allah ya ce duk wannan Qur'ani da suna wannan shirya da zamu kawo muku ita wanda ya bi ta ta shirya Qur'ani da suna, mai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum na babu tsoro akan wanda suka bi wannan sannan babu damuwa akan su alaihim wai dan uwanka ya mutu amma yana kan bin sunna ka ji tsoron a ba matsala akan shi insha Allah ta'ala sannan wai ya bar wani abu zai tunanin ya bar wani abu duniya wai bakin ciki dame shi ba a kun bukata ta tsaha Allah ce fala ya dillu wala yashqa duk wanda ya bi shiriyar da muka aiko da cikin alƙur'ani da sunna wannan mutum ba zai bace ba sannan ba za ka taba ganin shakawa ba cikin tsiya da rashin arziki da mummunan yanayi da mummunan sakamako wannan bai samu wannan da haka akwai cikakken lamuni to musulmi kun ji inda lamuni yake kenan ba a bakin waɗannan waliyan na ƙarya ba lamuni yana cikin ƙur'ani da suna ne yana kan bibiya ma'ana biyayya ga ƙur'ani da sunna nan lamuni yake duk mai son samun lamuni zaman lafiya a rayuwarsa duniya da lahira kai shiga kunci kai shiga matsala to wallahi rike qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna lafiya shi sa kaga mu zaune lafiya muke mu musulmi wallahi tallahi zaune bin lafiya muke ba wanda muke yi muke tsatsar da shi amma wannan dai bin ga suna nan madan su ji tsoron Allah shi kadai suna ji tsoron waliwa ne suna ji tsoron waliwa ne suna tsoron kasa sabawa ne Muku duk ba ma jin sai da kasan tsin ma haka suke mu a wajen mu mun taba challenge wato in sun isa waliyan tunda mu bai da su ba su kwace jikin mu ko kuma su kashe mu koko ba mai da su ba mun ce ba mai da su kashe mun san isa ko su kwace arzikin da muke ciki ko da lafiyar da muke ciki suna da iko hmm, ƙaryar banza kawai kuma har mutum yana jin tsoron wani mutanen ko har aga maka kuka ka tsakana wani wahala a kansu ina fatan fahimta amma Allah dole a ji tsoronsa ina fatan fahimta fala ta khafuhum wa khafu ni in kuntum mu'minin Allah ce ka ku ji tsoron wayannan duk ba ni kadai za ku ji tsoro na ina fata an fahimci wannan abin sannan Allah kuma dole mu ji tsoron sa'a manzan Allah ba fa tsoron manzan Allah ba amma dole mu ji tsoron saba manzon Allah ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alimun masu saba manzan Allah a hirɗinsu saba mashi ba ya ce a yi nan su yi nan wa man shakatin rasula min ba da mata bai na huda wa ya tabi ghaira sabilin muminina nuwallihi ma walla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira annabi ya ce a yi dama kai ka ce a yi hagu annabi ya ce a zauna ka ce a miƙe ka shiga uku wani shine mukhalafa ina fatan fanci na abu amma tsoro a ce ana jin tsoron manzan Allah kai tsoron wani wannan sai Allah madaukakin sarki wani sabi ya taba zuwa ga manzan Allah hudutun ne yana zuwa sai muka yana ta makirkata ana ce kai saurara ba Allah ko in kake ta makirkata kana tsima sau tsaya na tsutuku ne ce kana magana da dan da wata mata ta haifa a garin maka. Wata mata tana cin tana cin tsire da kuli da mutum kake magana ina fata an fahimci wannan abu so manzon Allah siffar shi shine shi dan adam ne shi ba Allah bane ba mala'ika bane balantana ka ce da shi wani halitta ba shi dan adam ne kamar da Allah ya faɗa a Qur'ani wurare daban-daban ga su nan inna ma ana Allah ce basharun mislukum ka gaya masu ni fa dan adam ne bashar sai ya ce mini da amma cewa inna ma'ana bashar ya isa amma sai kawo tauki ce mini mithlukum irinku ina fatan fahimta ni dan adam ne mutum irinku bambancin mu yuha ilayya ni ana mun wahayi daga Allah rabbu samawati ardi a zo ce mun ganda to muna da bambanci a wannan wajen ko duk musulmi ya da wannan abu annama ilahukum ilahu wahayin da ake mun shine abun bautan ku Allah kwara ɗaya ne ba bi ba ne ballantana a ce kowa ma Allah ne kai ka zo ta aƙida ta hauka a haka kiristoci ma da wannan aƙidar wallahi kirista suka ce allolin ƙwara uku ne yawan kuma da sunan musulunci ya ce kowa komai ma Allah ne kuma in ka bauta wannan abin ba kai kuskure ba shi sa wali sai ke waka wani shehin suna nan ibn arabi ko kuma tilmisani a wannan afifu tilmisani wanda shi ma wani zindiki ne shi ma aka yi wai yana waka cewa ah, subhanallah aslamtu nafsi haisu aslamanil hawa fa mali an hukumil habibi tanazu fa dauran tarani fil masajidi raki'un wa dauran tarani fil kana'isi raki'un fa in kuntu fil ilmi shari'ati asiyan fa inni fi ilmi da'iu waka ce yana ga karantar da mutanansa cewa ni din nan yake cewa ba fani ba shi yake faɗa ko ba ka ba ya ce aslamtu nafsi haisu aslama ya ce ya ba da kan shi inda dai zan zuce shi na kaɗa mai to ya ba da canza shi idan zuce ta kaɗa mai ya sha giya to zai sha giya idan zuce ta kaɗa mai ya zina zai zina in ta ce ci naman alade zai cina ma alade wallahi ko kuma ana wa ana kawai da cin karamomin shi ne shi wannan wali. kuna fatan fahimta ya ce wa aslam haisa famaliya an hukumil habibi ta nazo ai ban da ja in ja da hukuncin masoyina ya Allah yana farin zuwa ga Allah kenan tun da ƙarshe zaka shi ma zai zama Allah din ya ce faɗauran rani fil rakin don haka wani lokacin wata rana sai gani a masallaci ana ta sallah da ni in ta fulfuli in ta ruku ina sujuda sai ce wa ɗaurin kofa tarani filka na isratin wataran kuma za ka gani a coci ana ta sabi ba father in the heaven yana ta shi ma <laughs> ina ba ta fahimta praise the lord hallelujah duk shi ma ce duk za a gashi a nan wajen ya ce fa in kuntu fi ilmin ta asiyar kai musulmi in a shari'ar da Allah ya aiko na kai a ganin ka kuskure na yi na saba Allah ne fa inna fi ilmil haqiqati da'iun yace a haƙiƙa ilmin su na haƙiƙa wannan shine asalin ɗa'ama. ina fatan fahimta kaga ba addini kenan jama'a wannan shine abin da suke kira zuwa gare shi jama'a kuma ce wannan abin wannan shine kiran ake kira wannan shine addini mu kafin mu ce abin da muke cewa shine mu dai musulmi dama in muka haka za mu ce da kai arne ne za mu ce da kai kafuri saboda mene dama mu shari'a Allah ce mai bai ce mai wani abu hakika ba jama'a ko akwai wata hakika cikin qur'ani wani addini hakika ina fatan fahimta in ma ka kawo ta suratul arabi ko haqiqun ala Allah qula ala la ilal haq abin da Allah faɗa kenan haƙiƙun dole ne a gare ba zan faɗi magana ga Allah ba sai gaskiya haka nabi Musa ya faɗa na to amma kaga ba hakika irin wannan ta addini ba abinda Allah ya ce mana shine shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصى وما وصى ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى ابن أن أقيموا الدين ولا تتقربوا كبر على المشركين da تدعوهم إليه ina fatan fahimta Allah shari'a ya ce mu bi shi ma manzon Allah me aka ce yayi ya ce an Allah ce yayi hakika? akwai hakika ƙur'ani ba ta mai Allah ce da manzan Allah thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi a alladhina la ya'lamuna innahum la yughnu anka min Allah shay'an ina fatan fahimta Allah cewa kai manzan Allah mun sa ka akan shari'a daga umarnin fattabi biya kai ma ka bi wannan shari'a da so mu musulmi dama mun ka zo da wata hakika je karke kayanka musulunci Allah ce mai qur'ani shine littafin addinin mu da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka mu shari'a zamu yi ba za mu yi ne ba ba za mu yi ka ba tunda ka hakika ta nuna maka cewa ka sha giya ka ci mata kai kai zina kai sata kai komai duk daidai da wajen ka to mu kuma a shari'a in muka kama ka ka ce da sunan musunci kake wani abun to aka kai wajen alkali alkali zai yake maka hukuncin kisa ne kawai ina fata mun fahimci wannan abin da haka ya koyi wani musulmi kan tsawaita a wannan babi din amma ina ganin abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske cewa mu san cewa alƙur'ani da sunna su ne littafai su ne masdari na dukkanin alkhairai kuma duk wanda ya rike su babu nadama a cikin rayuwarsa Allah ya lamunce masa duniya da kiyama jama'a wannan abu ne mai farin ciki kuma shi sa Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'una ga masa fallan Allah da rahamarsa su ne alƙur'ain da sunna ɗin Allah ce ci farin ciki da wannan ya fi masa alkhairi da tara duniya da tara dukiya da su da haka musulmi ya ringa jin farin ciki musamman Allah ya sa kai ahlus sunna ne kana bin alkitabu wa sunna wallahi kana farin ciki ga ringa godiya ga Allah da Allah ya ka kan wannan aqida din Allah bai raba maka hankali ba ina fatan ba hankalinka a waje ɗaya ke alkitabu wa sunna ka zauna lafiya amma wana ce ga alkitabu wa sunna to amma kuma diwanin malam wani dimanin malam to kuma ra'ayi malam wani duk a raba maka hankali ku da Allah da muke zama lafiya haka su suke zama lafiya yadda ka san leda a sama ta haka suke abin nan dama ka Allah ya faɗa mana wa man shirya ka annama zalika wa man fa ka annama ta Allah ke cewa sautul hajji wa man shirya wa kannama kharra min as-sama'i fa taqtabu at-tayru aw tahwi bihi fi makani dace